Karfe biyar da minti biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutarin Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Watan azumi ya zo ƙarshe inda a cikin 'yan awowi za a shiga cikin shagulan sallah shin koyaya musulmai ya kamata su kasance? Al'ummar birnin da kwaro suna kokawa akan matsalolin ruwan sha da suka haddabe su wanda ya yi 'yan makonni. a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan sakamakon aurar da yara da wuri da ke da illa ga lafiyarsu to yanzu ga labarun dalla-dalla al'ummar musulmai za su gudanar da hidimomin sallah karama na ƙarshen watan azumi a cikin 'yan awoyi To sai dai shin ko yaya al'ummar musulmai ya kamata su kasance a ranar sallah Ustaz Haladu Yahaya a hirarsa da Hawa Usman. Eh, Ranar Sallah rana ce da farko da ke zuwa bayan wata guda na tafiyar da ayyukan bautawa Allah ta hanyar yin azumin watan Ramadan. A wannan rana mu buɗe zukatanmu mu nuna haƙuri kuma ya kamata musamman ma da safe a samu abincin da aka ci kafin a je sallar Idi da kuma tabbatar da cewa an fidda zakatufi da kuma bada ta ga mutanen da ya wace ba kafin a je sallar Idi suna daga cikin ayyukan bautawa Allah amma ce babban aiki da ya kamata a yi ranar sallah ya kamata a yada alheri yada zaman lafiya cikin maganar Allah ta hanyar yin ayyukan kyauta ga masu rauni har ma ga 'yan uwa domin nuna muhimmancin wannan rana. Ya yi kusan sati ɗaya da al'ummar birnin da ƙwaro suke fuskantar matsalar ruwan sha a yau Alhamis da ake tunanin jajibirin sallah ne lamarin ya fi ta'azzara. wasu mazauna da ƙwaro sun yi wa adamu umaru ƙarin bayani matsalar ruwan nan kaga dai yanzu ma na zo ga layi yayi yawa ban samu ruwan ba yanzu haka ma ina sayan ta wajen a jagirdo bidan ruwa jagirdo daga nan tana iya kai kaman kilo uku da wani abu haka tun da sahi nan kuma na ga layin yayi oba ga uzuri gare ni shi yasa nake sa yanzu in yi kauye in dan shawo ruwan nan in dawo wannan shirye-shiryen sallah kuma shine aka sa gaba kuma duka komi ya zo ya tsaye saboda matsalar ruwan nan tun da jijjibi nake kenan ina son in sami ruwa in yi wankin dauda ta na rasa mu samu mu yi wankin dauda sallah ta taho ba mu da wanki da azumin mu da kishin ruwan mu sahur ɗaya sai ni yau ni taho hado kuma ban sami ruwa ba ina sa in ta mahauta in ɗauko kanu in zaka in yi na kanu na rasa ruwa wankin dauɗa ta bale in wanke kanu na tun karhe shidda dai mun ka zo to yanzu ɗaya muka samu dama samun ruwa amma layi ma yana can mun ka baro abun sai addu'a da Allah da ya ka mana sauki ga hidimomin sallah ga matsalar ruwa kaga abun sai a hankali ga azumi kaga kenan abubuwan da sun yi abun sai dai addu'a kawai Wasu unguwannin da'irar cirozirin ya yi 'yan lokaci da suke fama da matsalar rashin ruwan sha a wannan lokaci na zafi. Wani al'amari yana ci gaba da ta'azzara a shekarun nan da tuni da yawan al'ummar na cirozirin yana matuƙar tayar musu da hankali. Ga abin da suke shaidawa Ahmed Filan. ana cewa za a yin shato da sauransu har yanzu dai abin mun kasa ganewa ya ne har yanzu shiru ba magana ko kenan da Allah su taimaka ko da ya nemo a samu ruwan nan a same su saboda mata da yara suna wahala kwarai kenan dai a duba wannan al'abari a gyara ni na ina shibka zogala ina sai da mama mutane ita kuma ina amfani da ita ina sai da ta hakan ga wasu mangoro wasu lemu duk su zogala cikin kwalabe amma wanga rashin ruwa duk ya hana mana in zai ya zo shi kenan sana'a ta saya ba ruwa kuma babu yanda za a yi kai shi baka itace lai wasu karcina sun jima ba san menene ruwa ba ya tsakani na da Allah nan babu ruwa ruwa mai rita kama mana mu samu ruwa ruwa yanzu bakin da aka ce kai da azumin ka kana ta gidashe gidashe kuma in kashe ma famfo wani wuri inda ruwa gulbi yake zawwa ruwa kadan kadan ne suke zawwa bale mu a ce mu duka abin da ya kare wallahi babu ruwa ruwa bi sabilillah mai rita diba mu wannan duk shekara ce in ka ga samun ruwan mu sai ruwan damana wani yana da famfo biyu gidan shi babu ruwa Wajajen karfe hudu na yammacin jiya ne wata gobara ta tashi a unguwar Dilerem a Gingimi. Wannan gobara ta yi sanadin mutuwar mutane biyu da yawa suka jikata da kuma barnar kayayyaki masu yawa. Uwar gidan Isufa Walima ta shaida tashin gobarar ga abin da take bayyana wa Abdullahi Maina. Gaskiya jiya mun ga abin mamaki. Guguwa ce ta tashi ta zama wuta har ta kashe yara biyu. Kuma yaran da ta kashe duka yaran namiji guda ne, ɗiyan kishiyoyi biyu ne ta kashe. Suna neman fita ga guda na har ya don kai zai fita, amma bai samu ikon fita ba. Ba ta ma yiwuwa ne ka tsaya ka tankari wutan nan daga ka ta yanda guguwan nan ta zo da zahi haka wutan nan take da zahi mutane biyu ne suka jikkata akwai tsohuwa guda ita bayan ta ne ya kone ita kuma yarinya guda ta jikinta ranka ta kaf ya kone suna nan bisa gadon asibiti kiran da nake ma mata yan uwana wanda suke nan dileram karce dileram in suka ga irin wannan abin ya zo musu su gudu su kama diyansu su kuyar da ransu in sun ga abin ya huce dama guguwa a dama ana yin ta nan dileram ya yi 'yan kwanaki da al'ummomi masunta na gari biyu tunga gumbi da kuma bantali da ke cikin da'irar tanda suke jayayya a kan wani guri da suke tarayya a bisa kogin isa na ƙasar niger jiya hukumomin yankin sun halarta a wajen domin jan hankalin duka ɓangarorin biyu asimi a barshi prefet ɗin gaya a hirarsa da fadel alu mun zo nan Eh, cikin kwaminin tanda wani gari inda wasu al'umma guda biyu sun kaso suna son su da hankulansu bisa ga aiki na noman shinkafa bakin wani eh, tafki da suka ce tafki alhali kun ba tafki ba ne a isa ce kuma isa ba tasu ta ba ta gwamnati ta sun ce gonakinsu na eh, tafkinsu na mun zo mun kwatanta musu akwai takardu ma na gwamnati wanda sun yadda da ke wannan wuri na gwamnati ne kenan gwamnati aro ya basu za su samu abin da sun ci ba game da kowa ya ce nashi ne ba abin da ya kawo mu ne saboda mun ji kashin mai ana son a hitina mun zo tare da mayar da sarki don mu kwantar da hankalin su kuma mu kwatanta musu doka za ta aikinta duk wanda ya ce ta da hitina kuma alhamdulillah sun gane kuma muna fata a zamna lahiya shine ya kamu zama lahiyan nan daga uku zuwa goma sha biyar ga watan abril a nan yamai an shirya wani zaman taro akan kan usular ƙasa da kasa. da ya haɗa kwamitocin gwamnatocin ƙasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙumsa. Wannan horon ya ƙumshi wakilan Kiristoci da Musulmai da alƙalan wanzar da zaman lafiya. Foster Burema Abubakar shugaban cocin Eglise Evangelique na ƙasar Nijar yana cikin waɗanda suka amfana da wannan horo ga abin da yake shaidawa sumana amadu An horar da mu kan diplomasiya, kimiyyar sadarwa, kudurin daidaita rigingimu, tsaro, da'a daga wajen sojoji, rigakafin yaƙe-yaƙe ta hanyar tsaro da halartar jama'a, ajiye makamai cikin duniya da sulhunta rikicin ƙasa da ƙasa ta hanyar tattaunawa, shiga tsakani ta hanyar alƙalanci amma bayan amfani da makamai ba. Kenan burin mu shine na zaman lafiya, makamin mu shine magana, ƙarfin mu shine aiki. aiki an samu amfani domin mun karu da ilmomi domin yi wa duniya aiki da kuma kasance domin taimakawa duniya wajen bullo da mafita kenan shine roƙon Allah fuskantar Allah domin neman zaman lafiya a duniya da taimakon Allah wannan horo ba kirsuci ba kadai har ma da domin inganta rayuwar mata da yara ƙanana da rage mace-mace a difa ƙungiyar bayar da agaji ta Ƙungiyar bayar da agaji ta Medecins sansan Frontier sun ƙirƙiri wani sashe ɗakin hutu ga mata a cibiyar kula da mata da yara a Difa. Wannan ɗakin kawai an yi shi ne domin ɗauka ɗawainiyar mata da suka sha fama suke buƙatar kulawa ta likitoci. Aisha Laminu mai kula da sashen mata ne a wannan cibiya ta mata da kuma yara ta yi wa gidi abdulrahman ƙarin bayani MSF ta buɗe ga gidan na sunan shi ɗakin futu. Ɗakin futu ne wanda mace in ta samu ciki masu matsaloli da yawa kamar mace in tana zub da jini haka ko kuma an mata tiyata ko kuma ta yi borin gishiri ko ta yi hawan jini kenan mace tana da ciki wata takwas ake kawo ta ana kulawa da ita a nan cikin ɗakin ga a ba su abinci na sahe a ba su na rana a ba su na marece akwai fan musamman ta nan ɗakin futu wadda take nan kuma in akwai matsala za su kiran doktor ya kula MSF ta diba ta gani gaskiya mata masu ciki suna mutuwa sosai da kuma wanda suka haihu bayan aifuwa shi yasa MSF ta ɗauki wannan yaunin suka yi tunani suka ce bar su buɗe ɗakin na gidan futu na mata domin a samu mata su rage mutuwa sosai MSF har yanzu ta kwarman mata maturan muna da maturan wajen arba'in da ɗaya a nan cikin garin difa kuma muna da su a cikin ƙauyuka duka na difa in ka diba kenan gaskiya muna jin daɗi tallafin ga na MSF. A ranar Talata ne a Arlit aka kaddamar da sayar da cimaka a cikin farashi mai rahusa a ƙarƙashin jagoranci prefet ɗin Arlit Nuri Malam Sani. Ton 130 na cimaka ne aka sa a hannun gundumar Arlit da za a sayarwa jama'a masu ƙaramin ƙarfi. Sayar da abincin dai ya zo lokacin da ake buƙatarsa. Prefet Nuri Malam Sani a hirarsa da Usman Umaru. wannan lokaci lokaci ne da mutane tun shiga azumi suka so masu samu hatsi za zo daidai lokacin hudda kai da farko ina so in kwatanta muku da cewa cikin department in arlita duk gaba daya mun samu ton 130 wannan gaban fasa ta farko gugar tana da ton 40 dana tana da ton 40 arlita tana ton 50 ina so in yi amfani da wannan dama in isar da mu godiyar duka al'ummar department yan arlit ga shugaban kasa bazum muhammad da prime minister kinshi uhumudu muhammadu da suke kulawa da talaka bisa kan wannan hali da ake ciki su sun kula to sauran mu a kasan nan mu mu kula kulawa mu ce shine mu an ba mu amana mu mun ba ku amana amana nan da muka ba ku shine dan Allah masu unguwanni ku nemi talaka talaka ku sai da mishi mu san su ba ban mu iya sani ban mu iya zuwa har karkashin kasa mu san wannan lalle shi talaka ne wannan mai kuɗi ne tunda abin da ake sayowa gwamnati wannan tana sayo buhun wannan jika 27 yake an ce za a sai da sha'u ai an samu rigi ko dan Allah dan annabi kiran da gare mu shine ayi adalci To yan sai rahotonmu na musamman aurar da yara ƙanana al'amari ne da ya zama ruwan dare a ƙasar Nijar. Nijar tana cikin ƙasashen da suke sahun gaba wajen aurar da yara ƙanana a duniya inda kashi 75 cikin 100 ana aurar da su ne kafin su kai shekaru 18. kashi 28 cikin 100 ana aurar da su ne kafin su kai shekaru 16 a cewar binciken kungiyar unicef na shekara 2018 wannan aurar da yara ƙanana yana da tasiri ga lafiyarsu uwar gidan taraware salamatu shugabar kungiyar dimol a hirarta da zainabu abdu me ake nufi da auren yara ƙanana Auren yara ana iya misalta yarinta daga shekaru. Yarinta na harawa ne kahin a kai lokacin balaga ginin matasan 'yan mata masu ƙasa da shekaru goma sha biyar. Shin, ga yarinya kaɗai ce ake yi wa? Hatta 'yan samari ma ba su tsira ba, ga gashi shekarunsu ba su kai ba, kuma suna zuwa makarantar boko sai ka ga suna cewa ni mi zan yi ma da mace ni da ke karatu. Matsalolin sun kasu sun rabu a bangaren samari da ma 'yan matan su kansu. Wani irin illa ne yake kawowa ga lafiyarsu? Bon, euh, Eh, da farko dai akwai illoli sosai a bangaren kwakwalwarsu abu ne wanda baka so kuma aka tilasta maka shi. Lalle zai rikitar maka da tunani tunda wani fanni ne na rayuwa da ke bukatar yin nazari da tunani. Ala dole sai ka shirya sosai don fuskantar sabuwar rayuwa da ke jiranka tunda wani sabon zama ne zakkai da mutanen da baka sani ba, baka yi soyayya da shi ba, baka da wata alaka da shi kuma zama da shi ya zame maka tilas na biyu akwai matsalar rashin hali tunda mutumin na da bukata yana son ya samu cin gishin kanshi misali matar na bukatar 'yan kudaden kashewa ta yaya ne za ku iya shawo kan wannan matsalar gashi kuna alkashin wa'inda suka hada auren naku ko da kuwa suna da halin ɗaukar nauyin naku to akwai matsaloli na yin amfani da shi saboda tunaninta bai haɗu ba sai kuma illolin kiwon lahiya wanda suka yi yawa su ne rashin samun nutsuwa a bangaren auratayya kuma in mata samu juna biyu tana kin zuwa asibiti wajen awon ciki wasu basu ma san suna da juna biyun ba sai dai can in uwayen nasu sun lura sannan ne za su kai ta asibiti sai kuma wajen haihuwa nan ne matsalar take musamman ma bangaren mazan wasu yawon taburada ma suke tafiyar su su bar matar da jinjirin nata tsawon shekaru kayan su dawo har ila yau dai a bangaren na 'yan matan idan sun samu juna biyu wani lokaci ba sa zuwa lokacin da ya kamata asibiti wannan na iya haifar da matsaloli masu yawa kamar waɗanda muke fama da su a yanzu cewa da masu fama da yoyon hutsari. To madalla masu sauraron mu ƙarshen labarun kina a kasance lafiya.